Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 31 da goma sha shida. Masu raron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alfa Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan mu da ranar Alhamis 19 ga watan Yuli shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Wani rahoton da jaridar New York Times ta fidda jiya Laraba ya bayyana irin tarin bayanan da shugaban Amurka Donald Trump ya samu akan rawar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya taka a zaben shugaban kasar Amurka na 2016. An janye dokar ta bacin da aka sanya a kasar turkiya biyo bayan yunkurin yi wa shugaba rajib dave Erdogan juyin mulki wanda bai yi nasara ba a shekarar 2016. kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa a jihar nasarawa rundunar tsaron farin kaya ta civil defense ta horar da wasu jami'anta kan yadda za su rike makamai don kawo zaman lafiya a jihar mun tura wasu jami'anmu sun je sun yi abin da muke kira arms training tare da hukumomin 'yan sanda kuma alhamdulillahi mobile police suka musu wannan training kullum aikinmu na tsaro kullum kana bukata a ce kana rehearsal Haka kuma za ku ji cewa a wata ƙungiyar da ke rajin tsabtace muhalli a ƙasar Ghana ta fara amfani da wani sabon salo don faɗakarwa da tabbatar da tsabtace muhalli. muna da wani shiri wato shirin tafi da gidanka da ake cewa abin share duniya abin da yake yi ne yana taimaka mana mu gano duk inda shara yake sai kuma shi maimacin shirin bango da jimmai ali za ta gabatar mana daga bisani ko muka muku wasu ra'ayi da ku masu kuke turo mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Wani rahoto da jaridar New York Times ta fidda jiya Laraba ya bayyana irin tarin bayanan da shugaban Amurka Donald Trump ya samu akan rawar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya taka a zaben shugaban kasar Amurka na 2016. Rahoton ya yi karin haske kan ƙoƙarin da shugaba Donald Trump ya shayi na jingina zancen rawar da Rasha ta taka a nasarar da ya samu kan 'yar takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar Democrat Hillary Clinton, ciki har da bayanan da da ya yi ta yi wanda a baya ya ƙaryata, daga nan kuma ya zo ya yarda da binciken da hukumar leƙen asirin ƙasar ta yi tun bayan ganawarsa da putin a helsinki ranar litinin fadar white house ta samu kanta cikin rudani kan ko shugaban ya ƙaryata bayanan binciken hukumar binciken leƙen asirin amurka a lokacin ganawarsa da majalisar zartarwar fadar white house jiya da aka tambayi trump kan cewa shin ko rasha na barazana ga amurka har yanzu shugaban sai ya girgiza kansa ya ce a'a na gode kwarai da gaske Rahotanni sun bayyana cewa 'yan tawayen ƙasar Siriya sun cimma yarjejeniyar ajiye makamansu a kudu maso yammacin wuraren da ke kusa da yankin Golan wanda Isra'ila ta mame Wannan yarjejeniyar ta buƙaci dakarun gwamnatin Siriya su koma wuraren da suka rike a lardin Alkuntera kafin barkewar boran da aka yi wa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad a shekarar 2011 duk 'yan tawayen da basu su amince amince da ka'idodin yarjejeniyar ba za a bar su wato za a bar su su je wasu yankuna da 'yan adawa suke rike da su a siriya dakarun siriyan da ke samun goyon bayan dakarun rasha sun kaddamar da wasu har-hare don kwato wuraren na ƙarshe a kudu maso yammacin ƙasar da ke hannun 'yan tawaye wurin da mutane kimanin dubu suka makale a halin da ake ciki kuma a yau alhamis aka kammala kwashe aƙalla mutane 7,000 mazauna garuruwan fao da kefir da ke goyon bayan shugaba Assad a arewacin Siriya. Wata kafar yada labaran Birtaniya ta ce 'yan sanda sun gano waɗanda ake zargi suna da hannu a harin da aka kai kan wani tsohon jami'in leƙen asirin Rasha da 'yarsa wanda aka kashe da wata guba mai illata jijiyar bil'adama kafar yada labaran press association ta ce ta samu labari daga wata majiya cewa masu bincike na da tabbacin cewa mutanen 'yan rasha ne bayan sun gan su ta wani hoton bidiyo da kuma duba sunayen waɗanda suka shiga ƙasar a daidai wannan lokacin jaridar press association ta ce 'yan rasha da dama na da hannu a harin gubar da aka kai wa sergei skripal da 'yarsa yulia salisbury a watan maris da ya gabata daga baya hukumar amurka haramta makaman guba ta tabbatar da cewa sinadarin gubar wato novichok ne aka yi amfani da shi a harin da aka kai wa skripal da yarsa gubar soja da aka hada a zamanin soviet a shekaru wato 1970 rasha dai ta musunta cewa tana da hannu a waɗannan zarge-zargen da ake mata To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. An janye dokar ta bacin da aka sanya a kasar Turkiyya biyo bayan yunkurin yi wa shugaban Recep Tayyip Erdogan juyin mulki wanda bai yi nasara ba a shekarar 2016. matakin janye dokar wanda ya fara aiki da safiyar yau alhamis na zaman wani, alkawari da shugaba erdogan ya dauka a lokacin da aka sake zaben shi a matsayin shugaban kasa cikin watan da ya gabata an kulle mutane fiye da 75,000 a ƙarƙashin dokar ta bacin haka kuma an kori ma'aikata sama da dubu daga ayyukan gwamnati bisa zargin sun yi alaƙa da mabiyan wani malamin turkiya fetin lagulen da ake da ke zama a nan amurka wanda turkiya ta dora wa laifin yunkurin juyin mulki da bai yi nasara ba da kuma kungiyoyin mayakan kurdawa 'yan majalisar kasar turkiya sun fara muhawara akan wasu dokoki yau alhamis da za su ba hukumomi damar ci gaba da korar ma'aikatan gwamnati har na tsawon shekaru uku da hana gudanar da taruka da maraice sannan kuma hukumomin su sami damar rike mutanen da suke zargin suna da hannu a batun har na tsawon kwanaki sha biyu ba tare da an tuhume su ba da wani laifi. Majalisar doka Majalisar dokoki ta ƙasar Isra'ila yau Alhamis ta zartar da wata doka mai tsanani cewa jihohin da ke da Yahudawa ne kadai za su a ƙasar ke da iko kuma dokar ya ƙarfafa yankuna da Yahudawa ne kadai za su mamaye. An zartas da sabuwar dokar wato sabuwar dokar kasar bayan kwashe sa'o'i takwas ana tafka muhawara a ƙarshe dokar ta samu tsallakewa da ƙuri'u 62 bisa wato 55 wasu larabawa 'yan majalisar cikin fushi suka yage dokar da aka rarraba yayin da kuma suka kira dokar da wato mutuwar demokradiyya a ƙasar da kuma tsananin wariyar launin a isra'ila. Hafsat na Muhammad kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla a jihar Nasarar rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense ta horar da wasu jami'an ta kan yadda za su rike makamai don kawo zaman lafiya a jihar kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Zainab Babaji. Ganin yadda matsalar tsaro ta addabi wasu jihohin Najeriya ya sanya hukumomin tsaro ke ta samun hanyoyin magance su. Hukumar tsaron farin kaya da kare al'umma ta ƙasa wato Nigeria Security and Civil Defense Co wanda aka kafa don haɗa kai da jami'an 'yan sanda wajen tsaron lafiyar al'umma da dukiyoyinsu ta dukufa wajen horar da jami'anta don samun ƙwarewar gudanar da aikinta. Kan haka ne hukumar ta Civil Defense a jihar Nasarawa ta tura wasu jami'anta don samun horo ta yadda za su riƙe makamai da zai taimaka musu wajen kare al'umma daga miyagu. Shugaban hukumar Civil Defense a jihar Nasarawa gidadin Muhammad Fari ya ce horon zai ba jami'an su ƙarin sanin madafar aikinsu. Mun tura wasu jami'anmu sun je sun abin da muke kira arms training tare da hukumomin 'yan sanda. kuma alhamdulillahi mobile police suka musu wannan training kullum aikin mu na tsaro kullum kana bukata a ce kana rehearsal kana zuwa kana samun karin ilimi dama can kwararru ne ya rike makami amma kuma duk da haka ya kamata su ki zuwa lokaci zuwa lokaci suna ƙaro iliminsu mun tura jami'ai arba'in. Ta ina fata wayanda suka je wannan horo suka dawo su yi amfani da ilimin da suka samu wurin kare ita wannan ƙasan kanta da al'ummar da ke ciki tare da dukiyar da suke da shi Wasu da suka samu horon sun bayyana yadda za su yi amfani da abin da suka koya. sunana assistant commander yakubu sunday ni head of technical nasarawa state command kwarai na amfana domin in ka dubi yanayin kasan da muke yanzu akwai tashi hankali akwai rikici a wurare daban-daban so kuma bisa ga yanayin aikinmu dole ne idan aiki ya bukata za mu je kowane lokaci shi yasa aka samu kai wani training domin mu kara samun ilimi mu kara inganta kwazon mu a wurin aikin mu Ni ACC Ouna Hassan, Assistant Commandant, ina heading Agro Rangers. Dama nan muna da ilimi wannan na abubuwan sai dai rayuwa mutum baya cika gomawa akwai wasu wanda baraka ya san su kuwa. to wanda bamu sani ba shine an sa hankali mu cewa a sake wanda kuma mun sani a sake tuna shi mana su mun yi halbe da komi mun sake je ne su bidigogi daban-daban da bamu saba da su ba a nuna mana inda za yi halbe Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. babu kyau da an yi a ko gani. To madalla a gaida Zainab Babaji. To daga Najeriya kuma za mu tsallaka kasar Ghana inda wata kungiyar ake kira Let's Do It Ghana ke shirya hanyoyin wayar da kan al'umma da kuma amfani da na'urar tabbatar da tsabtar muhalli. Daga Ghana ga rahoton Radwan Abbas. A wurin wani taro da manema labarai a nan Accra shugaban kungiyar ta Let's Do It ganawar gida ke tofuku ta ce kamata ya yi. A maida hankali sosai ga shanin tsabtar kasar a nufaci shara tare da nakaltar yadda za a kwashe shara ɗin cikin sauki ta bayyana cewar Ƙasashe a faɗin duniya sun ware ranar sha biyar ga watan Yuli ta zama ranar gudanar da gawurtaccen shirin share muhalli a ƙasashe. Abin da muke yi shine wayi kan jama'a su fahimci cewar shara tsagwararsa albarkatun aiki ne. Muna kokari ne mu faddakar da mutane su fahimci yadda za su canza halayensu game da shara ɗin. Da aka yi mata tambaya ko taso maganin canji game da halayen mutane akan tsabta ga abin da Kate Ofuku ta ce. yanzu dai komai na tafiya da kyau eh ina jin yanzu mutane na sha'awar magance matsalan shara mu al'umma mun so makosawa da ƙazanta mutane sun gaji da shi don shi in muna buƙatar canji canji na somawa ne daga mutane ya kamata mu fahimci cewar irin rawar da zaka taka da irin rawar da ni kuma zan taka su ne za su kawo canji ɗin muna da wani shiri wato shirin tafi da gidanka da ake cewa abin share duniya abinda yake yi ne yana taimaka mana mu gano duk inda shara yake shara duk inda aka zuba da bai dace ba mu gano su zai bari mu san hatsari da ke akwai sai mu shaidawa hukuma ko duk wadda ya dace ko mu haɗa kan masu aikin gayya wani gida ke ta ƙara da cewa a shirye muke mu yi aikin haɗin gwiwa da gwamnati saboda aikin tsabtace muhalli haƙƙi ne na kowa kowane ɗayanmu na da rawar da zai taka jakadar lezo do it ghana kwamina emisar sam ya ce So we have the Let's Do It Ghana. We have a, the club So those students are going to champion sanitation. Mm-hmm. So they are going to start from that level and then grow with it. Then we know that generations to come they will have that consciousness. Hmm. Yadda muke yi ne bayan kafa kungiyar sai kuma mu kafa club don su yi aiki kafada da kafada yanda waɗanda za su shugabanci lamarin za su soma da tsabuta su kuma girma da shi yadda a gaba su kuma za su soma wannan tunani da zaran sun girma da shi za su san yadda da za su tafiyar da mahallinsu na sani zai ɗau lokaci amma za a cimma biyan bukata shi ciwo bai san matashi ba bai san shugaban ƙasa ba bai san minista ba bai kuma san limami ba da zaran ya ɓarki ridwanan lamuk tara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana To a gaida Ridwan Allah. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti kusan goma sha biyar na safe. Ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Aliyu Bello mai magana da yawon hukumar zaben Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Wa alaikun salam. Ina na Nazir Ahmad daga Maraba na Sarawa State. Ta. Tambaya ta a nan kamar misali mu mazauna kasar nan ɗan arewaci mazauna kudancin kasar nan akwai wani babban al'amari da ke faruwa wanda yake yakan kasancewa mun je zamu zaɓe sai abin da cewa ni ba in an ƙasa ba ne ni ba in bibi ba ne to kuma da ainihin sun san da wannan batun ko kuma da san da shi ba in sun sani to wani mataki suka ɗauka. to malam naziru inda ka je jefa ƙuri'a din kayan rajista a wurin ne da ka je aka ce kai ba indijin ba ne ko ko ba kai rajista ba ne. a gurin mai rajista. to malam aliyu ka ji tambayar tasa ko. kwarai na ji kamar yana korafin ana zankon ana tsangwamar su in sun jefa kuri'a a wasu wurare da sunan wai su ba yan yankin bane kamar haka na son jefa. ai cewa in sun je sai a ce su ba indijin ba ne mashi tambaya kan cewa ai wurin ne ya rajista ya ce min eh to kun san da wannan matsalar. kusan wancan na daɗin matashiya da kika ba shi da farko cewar ya yi rajista a wurin ya ce ya yi. to da zaran ka rajista batun kai ɗan indijin ne ko ba indijin ba ta kau gunda da rajista take hakkin ka ne ka jefa kuri'a a wannan wurin. saboda haka wannan korafi tabbas da kuma zaɓe da ta sami yawan cin korafi a kan sawa amma in an samu wannan mafi dacewa tun a wurin ka ja hankalin jami'an tsaro da kuma shi malamin zaɓe da ke wurin cewa gashi shi ka zo za ka je ka kura kuma ana tsangwama ka da wani sunan da ban kamata ba kaga wannan tsangwama tabbas a nan ake ba da ɗauki matakin da ya dace domin ka baka damar ka ta jefa wanda kake so kura. To kaman idan duk ya abin da kace din nan kuma ya samu matsala me ya kamata yi zuwa zai yi hukumar zaɓe ko kuwa? To yana buƙatar ya tara ingantaccen shaidu na cewa ga halin da aka yi masa wanda kuma ba daidai ba ne. Don haka a kuma a dokokin kuma a dokokin da suke da akwai na tarayya idan ka zo jefa ƙuri'a wani hana ka jefa ƙuri'a da kowane dalili ya dogara har ya hana ka rai to ya aikata babban laifin da za a gurfanar shi da shi gaban kulle kuma za a kunta shi. To me tambaya na gaba kai tambaya ko? Assalamu alaikum rahmatullah. na Jamilu Lawan Biki daga ran garin Mararraba Yanya. To. Hajiya tambaya na a nan dai ta wuce kwaya ɗaya ba zuwa biyu. Na farko dai shi ne game da tsarin da hukumar INEC za ta gabatar na zaɓe shin da yiwuwar cewar mutane za ta ɗiba waɗanda za su gudanar da wannan aiki na zaɓe ɗin za ta tantance su wajen ganin cewar eh duk waɗanda aka ɗiba ba su da yawo a al'amuran da ya danganci siyasa wajen ganin an samu kyakkyawan zaɓe a lokaci mai zuwa. Tambayar da kai ɗin wani ya yi tambaya makamancin wannan. Eh. Malam Aliyu Bello ya ba da amsa. To in ka saurari filin nan kamar yadda ka sani oh, oh. ranar Alhamis za ka ji ansa. Kana da wata tambayar ne? Eh to ta biyu kuma shine shin hajiya a nan abin da nake son in tambaya a nan wurin ne. kamar yadda hukumar kasar najeriya take yin tsayayyen ganin ta kawo karshen cin hanci da rashawa a kasar baki daya shin har a cikin hukumar zaɓe ma suna kokari wajen ganin sun kiyaye wa'annan kurakurai da aka samu a lokutan baya ko kuwa wannan ma fa ya ba da ansa akan cewa kullum suna kokarin inganta hanyoyi eh to sai ka ba mutum na gaba ya tambaya ko kana da wata tambayar eh ba za a rasa ba hajiya tun da har Allah ya sa wannan dama ta riga ta samu tare na biyu hajiya game da sauran mazafu waɗanda ake tattare da su a fadin ƙasar nan kamar folic unit haka nan da sauransu a kamar a ƙauyuka wanda ya danganci kamar ni kamar mazaɓana ko in ce lokacin gani ina ta bici local game na san muna da mazafu masu tarin yawa sau tari idan aka yi abin da ya danganci kamar lokacin zaɓe wani wurin ma ba za ta san cewar an yi zaɓe ba sai dai kawai abin da aka riga aka rubuta aka tattara a kai shi kenan a riga an wuce wurin shin hukumar zaɓe za ta sanya ido a wa'annan wuraren ne a zaɓe mai zuwa ko kuwa irin wa'annan mazaɓin za a ci gaba da barin su da fiye a haka ko kuwa kwata-kwata ba ta da yawo a kasuwar san da su ba. to mana aliyu ka fahimci tambayarsa. kusan na na kusan na fahimta sai dai kuma ina ganin abin da ya faɗa ba abu ne ma da hankali yake buka ba sai ba zan ja da shi ba tun da ya riga ya ambata wai haka ta taɓa tana faruwa amma ko da ta faru a baya dai abin da ya kamata gaba ya sani shine ana yin eh. zaɓe a bayyanannun wurare ne da ake kira polling unit eh. wato zaɓe kuma ana tara jama'a ne a yi zaɓe a cikin gidan eh. kuma ana fayyace sakamakon kowace rumfa tun daga matakin rumfa ya zuwa na ward ward ya zuwa na local gama har ya kai jiha kuma ya zo tarayya da mata don haka idan har ya yi korafin cewa wani ana yin wani abu da bai bai kama da zaɓe ba kuma ya ce an kira shi zaɓe to ban san auna zaɓen yake magana ba a dai ba da INEC take yi wanda kuma wakilai da kuma jami'an tsaro da su kansu jami'an jam'iyyu suke ba da shaidan an yi shi ba mu samu irin wannan korafin da ya faɗa ba amma in yana zargi irin wannan to me yi kokari ya rike katin su ranar zaɓen jerin fasu ya jefa ƙur'arsa kuma ya saurara ya ji aka faɗa a wurin wannan zai taimaka domin ana ɗaukar matakai masu yawa don a tsare ƙuri'a a tsare mutuncin masu jefa ƙuri'a kuma a kawo sakamakon gaban hukuma da aiki da shi. To ba mutum na gaba ya tambaya ko? To hajiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yola na sani wa. Kuma nan da na gode kwarai. Ina da tambaya kamar haka. Da farko dai za a ga cewa hukumar zaɓe mun gaba ta ba wa 'yan takara damammaki akwai wani wa'adi da ta ba sai lokacin yayi za a fara kamfe. To amma zuwa yanzu sai a ga cewa ta fuskar 'yan takara ta ma yi yawa a inda ya kamata a manna da inda bai kamata a manna ba ko ina an bi an mammanne ko wani gurin ma kan titi duka an rufe ciki ba a ganin ko ina a za a ga cewa kuma yadda da aka ci gaba a duniya cewa idan ka je ka manna mutum fosta a gidansa ba in ba tare da ina so ba zai iya a kai ta gaba a hukunta ka akan wannan abin da shin wannan hukumar zaɓe akwai wani mataki da za su iya ɗauka akan wannan tambaya na na biyu shine a za a ga cewa jiya na aji a kafafen yaɗa labarai waɗansu 'yan siyasa a maiduguri suna kufa akan ce a waɗannan 'yan gudun hijira da aka tara abin da ya sa aka tara su domin su 'yan shugabanni na gurin ne ba sa son rabuwa da mulki ba sa so waɗannan mutane su kuma gidansu a yi zaɓe na gaskiya jam'iyyar adawa ta samu nasarar kai ga gaji ya sa ta tabbata a wannan kan sa ba sa so ma wa'annan abubuwa ya kare shin wani wannan hukuma ta ke tabbatar mana game da wa'annan hanyoyi na guda biyu. Mala Aliyu gare ka. To na dai fahimci tambayar ta farko sai dai ta biyu ina bukatar ya kara min haske kai, amma akan ta farko ga yadda bayani yake. ya ce shin ana ganin waɗansu posta posta haka ana ta mimikawa sun shi kuma kamfen ne A'a ba Malam Aliyu ba ba ranakun kamfen yake magana ba. Cewa yi kamar hmm. yadda ake manna kamar um, su hotunan 'yan takara dinnan wani wurin su rufe da sauransu. Akwai wani mataki da aka ɗauka don yana ganin cewa a ƙasashen da suka ci gaba bai kamata a je ana wannan manna mannan ba shine yake cewa akwai matakin da hukuma INEC ta dauka na ganin cewa mannan mannan fasto din da ake yi ba kai ba gindi an daina abin da yake nufi kenan ba ranakun kamfen. Ba kuma zaɓe ne sa baki a daren wannan gabar ba. Hukumomin tsaftace birane da kuma kiyaye haƙoƙin dukiyoyin al'umma da suke nan daban-daban su ba sa baki a wancan. Amma hukumar zaɓe ba ita ce da ikon sa baki ina ka sa ko sa ina ka cire ta ba wancan ba aikin mu bane to tambayar shi da kace baka fahimta ba zargi ne akan cewa yan gudun hijira wa'anda suke zaune a sansanonin yan gudun hijira da aka kakafa wai ana zargin cewa wa'anda ke kan mulki ne ba sa son su koma wuraren su don suna son su yi amfani da su bayanin da nake so na mota shi ne wancan abu ne da kuma zaɓe ba kuma zaɓe dai ta san wani yanayi ya samu a ƙasar nan da ya haifar da matsugunan 'yan gudun hijira kuma a ƙoƙarin da take yi shi ne ta samar musu da 'yanci jefa kuri'a kowane dalili ya sa ake riƙe da su wancan ba hudu kuma zaɓe ne ta yi bayani a kai ba illa abu ya faru ga wurin da ya kamata a je kuma a yi aiki kuma kuma zaɓe za ta yi ya ƙoƙarinta daga wanda suke gudun hijira a wuraren da suke ba su za su 'yanci su jefa ƙuri'a ba. Malam Aliyu Bello, mun gode da ka samu dama ka zo wannan filin ka ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu. To haka kuma muna gode godewa Malam Buhari Nusa Kumariya da wakilin sashen Hausa Nasiru El Hikaya waɗanda suka taimaka wajen ɗaukan wannan shiri a kan faifai. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. a halin yanzu kuwa jummai ali daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya. To madalla cin shirin sai bango ya tsage kina aka saurara sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo mu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ke turo mana ta hanyar imel. you Sakon farko ya fito ne daga Sadi Sa'idu Daura, ya ce salam VOA Hausa. Nasarar da 'yan sandan Najeriya suka samu na kama kwamandojin 'yan Boko Haram wata babban nasara ce da fatan jama'a za su ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai wajen tona asirin duk wasu 'yan ta'addan da suka shigo cikin jama'a don aikata mugun aikinsu na ta'addanci. Sako na gaba ya ce salam VOA Hausa. Don Allah ku faɗa wa gwamnatin Najeriya cewa ya kamata ta taimaka wa al'ummar garin Jibiya da ke jihar Gatsina agajin gaggawa domin wallahi rayuwarsu na cikin haɗari sakamakon ibtila'in ambaliyar ruwa da suka samu wanda hakan ya sa suka bar muhallansu suka tare makarantun firamare sako daga ado salati goma ga annabi rijau Yaban gwani ya zama dole, hakika mu talakawan Najeriya mun gamsu da wannan wasiƙa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya miƙa wa majalisar ƙasa domin buƙatar wasu kuɗaɗe don tunkarar shirye-shiryen zaɓe mai zuwa ƙasar. Hakika shugaba Buhari ka cancanci yabo akan yadda kake tafiyar da mulkinka a ɗaukacin ƙasar ka. Sako daga Alhaji Abbas mai tireda bakin kasuwa ta Lady jihar Bauchin Najeriya. Sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga Adamu Sabi'u wangar Gezawa jihar Kano Najeriya da Aminu Kano mai da Garko inda suka ce don Allah ku miƙa mana sakon jaje gami da ta'aziyya ga mutanen jihar Katsina bisa ibtila'in ambaliyar ruwa da ta janyo asarar rayuka da dukiya a jihar waɗanda suka mutu Allah ya ji kansu waɗanda suka yi rauni Allah ya ba su lafiya waɗanda suka yi asara Allah mar musu amin. Sako na ƙarshe ce zargin da jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ke yi wa shugaba Buhari na ƙulla maƙarƙashiya don ƙin gudanar da babban zaben shekarar 2019 da ke tafi wani abin dariya ne kuma muna iya cewa jam'iyyar karaye ne kawai tun yanzu ganin yadda suka kwashi kashinsu a hannu a zaben gwamnar da aka gudanar a jihar Ekiti daga mahmud Salihu ƙauren namo da zamfara. To madalla yanzu kuma ga Hafsat ta damuna da labarai amma wannan karan a takaice. A takaice, wani rahoton da jaridar New York Times ta fidda jiya Laraba ya bayyana irin tarin bayanan da shugaban Amurka Donald Trump ya samu a kan rawar da shugaban Rasha Vladimir Putin ya taka a zaben shugaban kasar Amurka na 2016. Rahoton ya yi ƙarin haske kan ƙoƙarin da shugaba Donald Trump ya shayi wato na jingina zancen rawar da Rasha ta taka a nasarar da ya samu kan 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrat hillary clinton ciki har da bayanan da ya yi ta yi wanda ya a baya karyata daga nan kuma ya zo ya yarda da shi da binciken da hukumar leƙen asirin ƙasar ta yi tun bayan ganawarsa da putin a helsinki ranar litinin rahotanni sun bayyana cewa 'yan tawayen kasar syria sun cimma yarjejeniyar ajiye makamansu a kudu maso yammacin wuraren da ke kusa da yankin golan wanda Isra'ila ta mamaye. Wannan yarjejeniyar ta buƙaci dakarun gwamnatin Siriya su koma wuraren da suka rike a lardin Alkuntera kafin barkewar boran da aka yi wa gwamnatin shugaba Bashar al-Assad a shekarar 2011. Wata kafar yada labaran Birtaniya ta ce 'yan sanda sun gano waɗanda ake zargi suna da hannu a harin da aka kai kan wani tsohon jami'in leƙen asirin Rasha da 'yarsa waɗanda aka kashe da wata guba mai illata jijiyar bil'adama. kafar yada labaran press association ta ce ta samu labari daga wajen maciya cewa masu bincike na da tabbacin mutanen 'yan rasha ne To madalla a gaishe ki masu raro an muke ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da ta na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu ne Rob McLean Nisar fil hashin gumal ke cewa sai mun sake dawowa. A dakaci shirin yau da gobe. Shirin matasa.